Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ci gaba da karatun madarijus saliki bai da banaziri iyaka na abudu wa iyaka nasta'in muna cikin manzilar al-ikhlas eh, kuma mun tsaya a cikin daraja ta ɗaya eh, a cikin daraja ta ɗaya ya ce ikhraj ru'yatul amali anil amal fitar da duban aiki daga cikin aiki wal khalasu min talabi bil amal da kubuta daga neman sakamako akan aikin da aka yi ce wancan makon muka ce ga wanda yake yin aiki aikin Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwa guda uku da za su iya bujiro wa aikin nan su raunana shi ko su lalata shi ɗaya mutum ya tsaya na kallon aikin daga cewa ya yi wani abu ganin aikin kallon aikin kansa kana ganin kai kai yana ɓata maka aiki tunda Allah subhanahu ta'ala shi ke shirya ka zuwa wani aiki. Eh, na biyu mutum ya ga cewa tunda da ya yi aikin nan to ya cancanci a bashi lada ko a bashi sakamako ya yana nema da uku kuma mutum ya yarda da aikin nasa ya ga cewa aikin nasa ya wani aiki ne mai kyau wanda ya cancanci ya kai wa Allah subhanahu wata'ala to wancan makon mun yi maganar aibin farko shine duban aikin kansa muka kawo ayoyin Allah subhanahu ta'ala ayoyin Qur'ani da suka nuna cewa dukkanin abin da mutum yayi Allah ne ya kaddara masa wa ma sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin ba ko da ba ko ba za ku iya aikata ba za ku iya yin abba ko ku damar abu sai Allah subhanahu ta'ala ya nufa ko faɗar ubangiji sallallahu ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم abadan أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama da cewar wanda zai habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum shi ya sa muku san imani eh, a zuciyarku kuma ya ƙawata shi a zukatanku to duk irin wannan lakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum ga sunan da yawa kuma har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa walaula an naka laka kitata kanu ilaihim shay'an qalila ba dan mun tabbatar da kai ba mun tabbatar da garigar kan gaskiya ba da ka karkata zuwa ah, abin da suke so ko da yaya ne dan to sai aibi na biyu wanda shine eh, neman a biya mutum akan aiki shine ce falladhi yukhallisuhu min talab al-iwadi ala al-amali ilmuhu bi annahu abdun menene zai kubutar da mutum daga jin cewa dan yayi wa Allah aiki ko yayi wani aiki ya cancanci haƙƙinsa ne a bashi lada shine mutum ya san cewa shi bawa ne tsantsa wal abdu la yasahiqu ala khidmatihi li sayyidihi iwadan wala ujra shi kuwa bawa ba shi da hakkin a ba shi wani sakamako ko a bashi lada don ya yi ubangijinsa aiki saboda shi bawa mallakarsa tunda an mallake shi dama an mallake shi duk abin da ka shi kawai yi zai mallakarsa aikinsa yana cikin ma'anar bautarsa amma in ka kira bawan wani ya maka aiki to sai ka biya shi ko an ka ɗauko ɗa wanda ba bawanka ba ya maka aiki sai ka biya shi amma bawa wanda ka mallake shi duk abin da ka bashi ka bashi don kyautatawa ne an gane ko ba wai dan ya cancanci cewa haƙƙinsa ne ba shi wani shine ma'anar bauta to idan mutum ya to wannan bawan bawan mutum kenan balle dukkaninmu bayan ubangiji ne subhanahu wata'ala to mutum ya san cewa shi bawa ne bawa tsantsan bawa wal abdullahi sahiqu ala khidmatihi li sayyidihi iwadan wala ujra shi kuma bawa ba shi da wani haƙƙi a kan ubangijinsa don yi masa aiki ya shi ya biya shi sakamako ko ya ba shi lada idh huwa yakhdimuhu bi muqtada ubudiyyatihi saboda yana bautawa ubangijinsa da muktadan ibadarsa da wato cewar bautar ita ce ta sa ya wannan hidimar ita ce ta yanke masa hidima tilas ne tun da bawa ne abin da aka sa shi kawai ya aikata fama yana luhu min sayyidihi min al-ajr wa thawabi tafaddul min idan ubangijinsa ya bashi lada ko ya bashi wata kyauta wannan kyauta ce kawai daga wajensa karamci ne ba dole ba ne. shi yasa ko a cikin bayi zaka ga wanda zai ajiye bawa ya ci bautar shi bai masa komai wani kuma zai aje bawa ya bashi kaya ya bashi kuɗi ya bashi wurin zama ya bashi amma wannan kyauta ce ba wai dole bane wannan tafaddu ne daga wajensa amma mutum ba zai ce haƙƙinsa bane yana bawa sai an bashi ya ce sanun a ilaihi kyautatawa ce daga wajen ubangijinsa zuwa gare shi wai na amun alaihi ni'imtawa ne la mu'awada ba biya bane ba biyansa akai ba saboda shi bawa ba biyansa ake ba idan ujra inda ma yasahiqu al hur au abdul gayr ita fa lada ko albashi wanda yake haƙƙinsa ne a bashi to wanda yake ɗa ne ‘yantacce ko kuma wanda yake bawan wani ba bawanka ba fa amma abdu nafsihi fala amma mutum bawansa ba, ba, ba, ba shi da haƙƙin sai ya sai ya biya shi in yi masa aiki tunda ya riga ya saye shi ko ya riga ya kamo shi a yaƙi ya ko ya riga ya gaje shi ya mallake shi wallazi yukhalisuhu uh, min ridahu bi amalihi wa sukunihi ilayhi amran ce wannan an gama da uh, uh, aibi na biyu wanda shine um, neman lada to na uku shine mutum aibi na uku shine mutum ya aiki ya yadda da aikinsa ya ga cewa zuciyarsa ta nutsu cewa aikin nan mai kyau ne ya tafi wajen Allah Allah um, um, ya ma cika ya cika dukkanin haƙƙi ya cancanci ya kai wa Allah wannan aikin ya ce abin da zai kubutar da mutum daga wannan abu guda biyu ahaduhuma na farkon su mutala'atuhu bahu wa afatahu mutum ya tsinkayi aibin da yake cikin aikinsa da abubuwan da suka lalata shi duk wanda ya aiki in ya tsaya ya duba sosai da kansa zai ga cewa aikin nan akwai aibi a cikinsa bai cancanta ba mun sha ba da misali ah, idan ko da ko karatu ne ko sallah ne ko ibada ko makwabcin kuma ba za ka ga ango za ga wanda ya fi ka aiki ah, balle a ce ka dangana da magabata kuma sannan su magabatan nan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki sai ya rufe shi da istighfari mm-hmm. gani yake aikin nasa bai gama cika ba to idan manzon Allah sallallahu alaihi gani aikin sa bai gama cancanta ya kai wa Allah ba to kai wane ne kai me aikin ka to yace mutum ya duba eh, eh, aibin da yake ciki wa ma fihi min haddin nafsi da abin da yake cikin wannan aikin na raban zuciyarsa wa nasibu Da jaraban shaidan. dan shaidan yana da rabo a cikin aiki fa amalin min al a'mali illa wa shaitani fihi nasib aiki ɗai ɗai ne mutum zai aikata shaidan bai ɗauki rabo a ciki ba shaidan siyasa ce wani abu saboda shi shaidan baya son ka samu ladan ka cikakke in sallah kake sai ya shiga sai ya shiga ta wata hanya ya rage maka ladan sallar ka in azumi kake sai ya rage maka in hajji kake in zakka kake in sadaka komai kai sai shedan ya nemi yadda zai saci wani abu wani sa'in mutum baya sanin rabon shedan sai ana karatu ana sanin yadda yake wato da dukka wani abun baka baka ma san shedan ya sata a cikin aikinka ba yace. walin nafsi fiha kuma ita ma rai tana da hazzi a ciki su'ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam an iltifatir rajul fi salatihi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan mutumin da yana sallah sai ya dan kalli wani waje duka ai kuna yi ko duk muna yi ko kana sallah ka dan kalli wani wuri kana cikin sallah wani ya wuce idan ka dan ya haka ko ko ka ji wata wani motsi idan ka yi haka yana sallah ya ji an ci an ci kwallo zai daga idan sai ya kalli ya kalli replay ko ba haka ba ana yi to ya ci aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me akan menene hukuncin wannan wanda yake me yake kawa mutum ya dan ya dan waiwai wani abu yana cikin sallah ya dauke ya kalli wani abu sai ya ce huwa ikhtilasun eh, yaktalisuhu shaitanu min sadatin abdi wannan sani ne sata ce daga cikin sallar mutum kawai ya rage maka lada kana cikin sallah sai ka ce eh sai ka sai ka dan kalli talabijin na sai ka ga an ci an ci shedan ya saci wani abu daga cikin satak kallo ne ɗan kallo kai ya shedan ya ya dauka yace na idza kana ita al-ittifaq tarfa aw lahza idan yanzu wannan dan waiwayan dan sakan ɗaya ne dan lahaza ɗaya ka ɗan dauke hankalinka daga sallah amma shaidan, aka ce ya saci wannan yace fa kaifar tifatu qalbihi ila ma siwallah to Um, kuma wannan da ido ne to zuciyar fa idan ta juya ta bar wani Allah kuma cikin mu mutum nawa ne yake fara sallah daga san da ya kabbara har rama zuwa san da ya sallama bai tunanin komai ba sai Allah tsakaninmu da Allah cikin akwai wanda zai iya faɗa wannan ya ta daga ran da ya ce san da ya ce Allahu akbar har ya ce assalamu alaikum babu komai da ya rasa tunaninsa ko zuciyarsa sai Allah akwai to to idan duba na ido ya zama satar shida waiwayen zuciya ba ina fata an gane saka to ka ce sallar ka ta cika har ka ce ka yarda da sallar bayan ka san kana cikin sallar nan fa kana tunanin wani mitin da zaka je ko wani zagi da aka yi maka ko wasu kuɗaɗe da kake nema ko wani wasan ƙwallo da za a je an gane ko ko ko um, kana tunanin cefa ne ya yi maka wahala kana tunanin yadda za ka sayi hasi duk ko ba haka ake ba to duk wa'annan abubuwan duk shaidan ne yake kwashe sallarka saka in ka dinga tuno waɗannan sai ka gaskiya sallan nan ba ta kai har ka ce ka nisu cewa kai ka kai wa Allah sallan nan za ka same ta cikakke a wajen Allah su wani ta. to sanin wannan yana taimakon ka a cikin eh, Ya yace hada a'zamu nasibi shaitan min ubudiya ubudiyya juyawar zuciya waiwayen zuciya ya shine ma mafi girman rabon shaidan akan juyawar idaniya ibn mas'ud yake cewa la yaj'al ahadukum lish-shaytani hazzan fi salatihi kada ɗayanku ya sanya wa shaidan rabo a cikin sallarsa yara anna haqqan alaihi Allah yansarifa illa an yaminihi kawai ya dinga ganin cewa idan yayi sallah yayi sallama to in zai fita zai juya sai dai fita ta hannun dama shikenan fa mutum ya ɗaukar wa kansa cewa in yi sallama zai juya sai ta dama ya ce duk wanda ya ɗaukar wa kansa wannan ya riga ya sa wa shaidan rabo a cikin sallarsa shi ne ke cewa faji ala hadal nazir nadhir ya eh, eh, yasir nazar haddan wa nasiban lishaitani min salatin abdi fama dhannu ma fawqa ibn masud ya sa wannan dan abin kaɗan wannan abin kaɗan cewa mutum ya ce in yi sallama da dama zai juya <clears throat> ya sanya wannan ya zama rabo ne na shaidan a cikin sallar mutum to ina ga abin da ya wuce wannan wa amma hafza nafsu min al'amal amma rabban nafsu ba rabban shaidan ba a cikin a cikin aiki fala ya'rifu illa ahlul basair sadiquna ba wanda ya san wannan sai ma'abuta basira sadikai wanda suke da ilimin nafsu su sun fi kowa sanin rabon nafsu a cikin sallah to wannan shine um, abu ɗaya da mutum zai duba ya duba aibin aikinsa sai ya taimake shi akan rashin yaba wa kansa akan aiki ya shi rashin yadda da shi abu na biyu zai duba al'asani na biyu shi shine ilmuhu bima ya rabbu jalla Rabbu ala jalla jalalu ne mutum ya san abin da ubangiji jalla jalaluhu ya cancanta a kai wajensa in ka san girman Allah to ka san aikin da ya kamata a ce ka kai masa kuma kullum muna bada misalin nan ko mutum ne akwai abin da za ka kai wa mutum in ka duba girmansa sai ka ga kai ai wannan eh, mutumin ya fi ƙarfin a ce an kai masa wannan ko ba ka ba ko kyauta za ka yi kana kallon darajar mutum kai masa kyautar da ta dace da shi ko ba haka ba to balle abin da ka kai wa Allah subhanahu wataala in ka san girman Allah ka san abin da za a kai masa a ce an kai masa wani abu to gwargwadon sanin kankanci kaskancin ka kai da sanin girman Allah gwargwadon sanin ka da cewa aikin nan naka bai isa ka kai wa Allah subhanahu wataala shi sa manzon Allah sada sama ya ce babu wanda zai shiga aljanna a cikin mu da aikinsa in dai aiki ne ka ce kai wa Allah wani aiki babu aikin da za ka yi shiga da kai aljanna aka ce har kai ya Rasulullah ya ce har ni sai dai Allah ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa ina fata gane idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi aikinsa ba zai shiga da shi aljanna ba to kai wane ne za ka ɗauka cewa aikinka ka yi da shi ai sai dai kawai kamar yadda ake cewa a kai shi ne a roƙi Allah ya karɓa ya daga zaka mutum ka ba mutum ka ce ya karɓa da haƙuri <laughs> ko haka ake kai shi da istighfari Allah na tuba na san aikin nan bai isa na kawo shi wajenka ba amma Allah ka karɓe shi shi yasa ana yin sallama ake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to sai uh, to idan mutum ya san abin da Allah ya cancanta min hukukin ubudiyya na haƙoƙin ibada wa ata bi zahira wal batila jalladabin wannan ibadar a zahiri da baɗin wa shuruɗiha da sharuɗanta wa abda atafu wa a'jaz wa aqallu an an yuwaffiha haqqan an yuwaffiha an kuma bawa ya wato ajizancinsa da rauninsa ya kai ba yadda zai yi ya bawa Allah wannan haƙƙin nasa na Allah subhanahu wata'ala wa an yarda bi hali rabbih kuma ya yarda da wannan aikin ya ce ya yarda da shi ya kai wa ubangijinsa fal arifu la yarda bi shay'in min amalihi li rabbih wanda ya san Allah baya yadda da wani abu na aikinsa da ya yi wa Ubangiji subhanahu ta'ala bai yadda cewa wannan aikin ya kai kai wa Allah subhanahu ta'ala ba bai yadda da shi ba wala yarda nafs eh, nafsuhu lillahi tarfata ainin kuma baya yadda wa baya yadda yadda da kansa ga Allah subhanahu ta'ala ya san nafsinsa tana da aibi da yawa wa yastahi min muqabalati Allah bi amalihi kunya yake ji ya fuskanci Allah da wannan aikin nasa fasu'u uzannihi bi nafsihi wa amalihi wa bughdihi laha wa karahatihi li anfasihi wa su'udiha ila Allah hulu bainahu wa bainar rida bi amalihi wa rida an nafsihi mummunan zaton da yake wa aikinsa mummunan da yake wa da yake wa ransa da kin da yake wa nafsinsa da wato kin a ce numfashinsa ma ya tafi zuwa Allah subhanahu Ta'ala wannan ne yake shiga tsakaninsa da yadda da aikinsa da kuma yadda da nafsinsa har abada ganin nafsinsa yake zaluman jahula ganin ta yake azzalima jahila har abada ganin aikinsa yake aikinsa mummuna ne kaskantacce ne abin kyama ne bai isa ya kai wa Allah subhanahu ba wa kana ba. as-salaf yusalli fil yawmi wal laila? arba'a miya raka akwai wanda cikin salaf wanda a runi da dare zai salla nafila raka'a ɗari hudu sun mai yakbidu ala ciki, wai ya hizuwa sannan ya kama gemunsa ya ja gemunsa yana cewa kansa ya ma'awa kudu sai ya ke yana cewa nafsinsa ya ke wato um, um, mazaunin dukkanin mummunan abu wa har raditu lillahi tarfat ani ni yanzu na yadda da ke a wajen Allah subhanahu wataala ko da kifce idanuwa sallah ya raka a ɗari hudu amma kullum yana raina kansa yana ganin bai yadda da ransa wajen Allah subhanahu wataala ba Wakana ya eh, yace wa kala ba'dhum eh, wasu kuma daga cikin eh, ɗaya daga cikin yana cewa afatul abdi ridahu an nafsihi wato abin da yake cutar da bawa yadda da yadda da kansa mutum ya yadda da nafsinsa wa man nazar ila nafsihi bistisani shay'in minha faqad ahlakaha wanda yayi duba zuwa nafsinsa ya istihsani ya dinga ganin ta cewa kyakkyawa ce ya dinga wani abu mai kyau a cikin a cikin ransa a cikin ransa to ya halaka ta wa man lam yatahim nafsahu ala dawamil awqati fa huwa magrur wanda baya tuhumar nafsinsa a ko da yaushe to wannan yaudarar ne yaudarar kansa yake mutum ya ganin kansa nafsinsa tsarkakakkiya ce to wannan ya yaudari kansa kullum kai ta kallon nafsinka A kan tana da aibi kai ta neman Allah ya tsarkake ta shi yasa ake addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha an anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka bawa nafsina taqawata ka tsarkake min ita kai ne mafi alkhairi mai tsarkake ta kai ne waliyinta kai ne maulanta saboda idan Allah bai tsarkake ba ba za ta tsarkaku ba lakin Allah zaki, man sha Allah shi ne yake tsarkake wanda ya gada ba. to wannan daraja ta biyu sai daraja ta uku daraja ta uku a daraja ta ɗaya ke da muka gaba sai daraja ta biyu a daraja saniya yace alhajalu min al'amal ma abbatul majhudi وتوفير الجهد في بالاهتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود الخجل من العمل متين يجي كنير أيكي يجي كنير أيكي سا يجي ما أبذل مجهودي تاردا يا dage ya zage sai ya yi iyakacin kokarin sai kyautata aikin ka yi iyakacin kokarin kyautata amma kuma ka ji kunyar kai wa Allah wannan aikin wato firin juhudi bil ihtima'i min shuhudi kuma sannan ya ci gaba da iyakacin sa a cikin aiki amma ya kiyaye kada ma ya kalli aikin kada ya kalli cewa yana yin aikin duk wannan bayani zai zo wa ru'yatul amali fi nuri tawfiki min da judi kuma aikin nan gaba daya a ganshi wato da idan um, cikin hasken taufiki daga wajen Allah subhanahu wata'ala shine magudanar dukkanin alkhairi to sai shari wannan da ya ce khajluhu min amalihi kunyar da mutum zai ji daga aikinsa fa huwa shiddatu haya'ihi min Allah tsananin kunyar da yake wa Allah subhanahu wata'ala idh lam yara dhalika al-amal salihan lahu ma'a badli majhudihi fihi saboda yana ganin cewa wannan aikin bai cancanci a kai wa Allah subhanahu wata'ala shi ba duk da cewa ya yi iyakacin ƙoƙarin sai kyautata shi qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa na يؤتون ما آتوا wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wa'annan da suke bayar da abin da suke bayarwa zuciyarsu kuma tana girgiza tana raurawa cewa za su koma wajen ubangijinsu a cikin hadithi Aisha radiyallahu anha ta cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan ya Rasulullahi wannan ana magana akan barawo ne da mazinaci da mashayin giya suke in sun aikata mummunan aiki zuciyarsu take rawa tana jin tsoro za su gamu da Allah Allah zai musu azaba manzara sun ce a'a yace huwa rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu Allah yaqul Allah balamin. min ah yace wannan ba su bane wannan ana magana akan mutumin da zai azumi zai sallah zai sadaka amma zuciyarsa na tsoron cewa ba a karɓa aikin nan daga wajen sa <laughs> an gane ba ba ba zunubi bane wallazina yutuna ma atau ba wai wanda ya wanda ya zunubi ba shi ake magana ba wannan wanda ya aikin alkhairi ne amma fargaba yake saboda yana tsoron aikin nan da yi ba a karɓe shi ba qala ba'dhum <clears throat> wani daga cikin Eh, magabata yace inni la usalli rak'ataini fa aqumu anhuma bi manzalati sariq aw zani alladhi yarahu an-nas haya min Allah azza wa jal wani yace shi zai yi sallan nafila raka'a mutane sun ganshi to in ya tashi ya ga mutane suna ganin sun ganshi yayi sallan nan sai ya tashi yana jin kunya kamar wanda aka kama shi yana sata ko yana zina saboda kunya yadda yake jin kunya mutane su gaishe yana zunubi haka yake jin kunya a cikin mutane sun gaishe yana aikin alkhairi saboda yana ganin shi wannan aikin yaushe aikin nan wani aiki ne ma ya kai da har za a ce an gaishe an ga yawan abin kirki yadda yake jin kunyar aikin zunubi haka yake jin kunyar wannan sallar tasa a wajen Allah subhanahu wataala yace fal mu'minu jama'a ihsanan fi mahafatin wasu idhanni wasu shi mumini yana tara aikin alkhairi tare da jin tsoro da mummunan zato ga nafsinsa zai aikin alkhairi amma yana cikin tsoro wal magruru hasana dhannu bi nafsihi ma isa'atihi shi ko wanda yake an yana yaudarar kansa gashi yana saba wa Allah amma yana kyautata wa kansa yana nan yana tafka zunubi yana ganin kansa dan aljanna saboda ya yaudar kansa shi ko wannan yana ta ibada yana ta ibada yana aikin alkhairi amma yana tsoron cewa aikin nan ba a karfe shi ba yana tsoron ga motsa da ubangiji subhanahu ta'ala. alamar bambancin mumini da wanda yake ya yaudar kansa asani na ɗaya kenan ya ce ah, na farko ya ce eh, alhajar min al'amali ma'abadul majhudi to na biyu ya ce tawfirul jahdi bihtima'ihi min shuhudi shine wato yage zage dantse da cika aiki cika iyakacin kokari tare da kiyaye aikin nan daga duba kada ya kalli aikin ai ya'ti bi jahdi taqati fi tasihi al-amal yazo da iyakacin kokarinsa wajen kyautata aiki muhtamiyan an shuhudihi minka wa bika alhali ya kare kansa ya tsare kansa da ganin cewa wannan aikin daga wajensa ya ci duk aikin da kai na alkhairi ba, ba daga wajenka yake ba ba kai kai ba Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kaddara maka zakai in ka kai ka kai imani ana ne shi yake a imani in ka ga kayi sallah kayi sadaka kayi alhari kayi azumi kayi kiyamu lili dukkanin wannan Allah subhanahu wata'ala shi ne ya shirye ka zuwa gare shi shi ya taimake ka shi ya dora ka wannan hanyar kada ka dinga aikin nan kana ganin cewa kai kake yi za mu zo um, a nan gaba akwai maganar shari'a da haƙiƙa a lokacin za mu za mu yi wannan magana ina son karatun a yau za mu zo shi insha Allah to yace fa garish ta hadhihi daraja ala khamsati ashiya wannan wannan daraja ta biyu ta kunshi abubuwa guda biyar amalun mutum ya aiki wajtihadun fihi mutum ya dage a cikin aiki. wa khajalun wa haya min Allah azza wa jal sannan mutum ya ji kunyar aikin nan ya ji kunyar Allah subhanahu wata'ala cewa ya kai masa wannan aikin eh, Wasu yanatun an shuhudihi minka mutum ya kiyaye kansa daga ganin cewa wannan aikin shi yayi daga wajensa yake ba daga wajen Allah subhanahu wata'ala ba wa ru'yatu min wa ru'yatuhu min ainil lahi subhanahu wa min wa manni kuma ya ga aikin nan cewa ya fito ne daga ainihin idaniyar kyautatawar Allah subhanahu wata'ala da baiwarsa Allah ne kawai cikin baiwarsa ya shirye ka idan Allah bai ga dama ba zai barka baka yi aikin ba fallar Allah ci sai ka gode masa ba kai goranta masa ba to sai daraja ta uku yace ikhlasul amali bil khalas min al amal tadahu yasiru sayral ilmi wa tasiru anka anta mushahidan lil hukmi hurran min riqqir rasmi min riqqir rasmi yace daraja ta uku tsarkake aiki ta wace hanya yace bil khalasi min al amal ta kubuta daga aikin sharhi zai zo tadakhu yasiru da ilmi ka bar aikinka ya tafi matafiyar ilimi ma'ana me ka aiki a kan yadda ƙur'ani da sunna suka zo da shi ka yi shi a kan ilimi ba a kan son zuciya ba wata siru anta mushahidan lil hukmi kai kuma ka tafi kana shaidar hukuncin Allah subhanahu wata'ala zan yi bayani kafin in an yi bayani um, sai karatun a fahimce shi mm. za ka yi aiki a kan me za ka yi aiki za ka tambayi kanka me Allah ya ce na aikata me Allah ya ce na bari ko mm. shine. Uh, aiki da ke ko aiki in ma ya kasance wajibi mm. ko ya kasance mandubi ko ya kasance mubahi ko ya kasance makaruhi, ko ya kasance haramun ka guji abin da yake makaruhi da haramun ka aikata abin da yake wajibi ka yawaita abin da yake mandubi saboda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun ce in ma aikin nan mai kyau ne ko in ma wajibi ne mubahi wanda ba zai cutar da kai ba kai tunawulinsa daidai gwargwado shi ma in za ka iya juya shi ya zama mandubi sai kai kamar yadda waɗansu suke wani mutum mai cin abinci an bahi ne amma idan ka ci abinci da niyyar ka samu karfin da zaka tashi kai sallah kai ibada cin abincin ya zama aikin lada bacci mubahi ne amma in kai bacci dan ka samu ka tashi ka raya dare wannan baccin naka ya zama ibada saboda baccin su yi niyyar baccin dan ya taimaka maka akan ibadar Allah kuma idan ba baccin ba za ka iya rayu a wannan sallar ta rabba sa kuma mala mu wajibi illa bihi fa wajibi abinda wajibi ba ya tabbata eh, ya eh, cika sai da shi to wajibi ne saka wannan eh, sai abinda yake mubahi ma za ka iya mai da shi aikin lada wanda um, idan baka yi wannan niyyar ba um, kawai mu ne amma niyyar ka za ta mai da shi aikin lada to so <clears throat> in kana aiki <clears throat> aikin nan ka bar shi wato sai ka bi ilimi kuma ka yi shi akan ilimi amma ka dubi haƙiƙa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ƙaddara maka kai aikin nan ba kai kake yi ba. shine yake cewa eh, ka bar shi yasiru sayar ilmi shi aikin ya yasiru sayar ilmi ka bar shi yayi tafiya matafiyar ilimi wata siru ta mushahidan lil hukmi kai kuwa kai kanka ka tsaya kai kana shahidar hukuncin Allah subhanahu wataala cewa Allah ne kaddara wannan shi ne sharhin da za mu yi ah, a cikin karatu shine yace faqad fassara shaykhu muradahu bi ikhlasil amal min al-amal bi qawlihi yace shi sheikh Abu Ismail Harawi ya fassara fadar da ya cewa um, ka kubuta daga ilimi al-khalas min al-amal ya fassara shi cewa tadakku yasiru siral ilmi wa tasiru anta mushajjal al-hukmi yace ma'ana kalamihi ma'ana kalam ma'ana zancensa annaka taj'ala amalaka tabi'an lil ilmi ka sanya aikinka ya zama yana bin ilimi ilimi anan abinda Allah ya aiko sa sallallahu alaihi wasallam ya sanar duk abin da aikinka ya zama aiki wanda ya yi daidai da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai saba musu ba imma mazan Allah ya aikata ko ya umarta a aikata ko kuma yana shiga wata karkashin wata ka'ida umumiya ta Qur'ani da sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar fadar ubangiji cewa wa'malu salihan ku yi aiki kyakkyawa duk aiki mai kyau yana cikin wannan ka'ida ko fadar manzon Allah man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru amila in mutum ya sunnanta abu inda abun nan mai kyau ne yana cikin wannan ka'idar amma idan mutum ya yi mummuna ya saba wa wannan ka'ida to ya zama aikinka ya ya zama yana bin ilimi muwafiqan lahu ya muwafaka da ilimi mu'tamman bihi ilimi ya cika shi tasiru bisairihi kai tafiya da tafiyar ilimi wata kifo bai kofi ka tsaya da tsayawa ilimi inda ilimi ya tsaya da kai inda inda Allah ya ce ka tsaya ka tsaya in aka ce ka wuce ka wuce wata ta harraku bi harakati harakati kai harka kai motsi da motsin ilimi nazilan manazilihi kana sauka a manzilolinsa inda ilimi ya sauka nan za ka sauka um, murtawiyan min mawaridihi kana sha daga cikin koramansa ya zama cewa <clears throat> dukkanin abin da za ka yi kashe kai sallah ce yaya aka ce kai sallah wani lokaci aka ce kai sallah an gane haka za ka bi ba yadda kake so za ka yi ba ba za ka yi azahar lokacin da ka ga dama ba akwai lokacinta akwai kaifiyarta magarba akwai kaifiyarta azumi na wajibi akwai lokacinsa akwai lokacin da aka ce kada ma yi azumin ba za ka yi ba an gane ko hmm. um, zakka da lokacin fitar da ita da kuma inda aka ce ka bayar da ita ba kawai ka fitar da zakka ka ba wanda ka ga dama ba ko inna masarakatu lil fuqara wal masakini zuwa ƙarshen aya wayannan asnafu samaniya sanannu ne su za a ba wa zakka sadaka kuwa za ka iya tsallakewa ka ba waɗansu amma zakka ga inda aka ce ka bayar da ita to duk wannan um, eh, yana cikin aiki ya abar aiki ya tafi matafiyar ilimi shine ma'ana ka bi shari'a ka bi shari'a duk wani mutumin da ya ce yana sufanci amma aikinsa ba a kan shari'a yake ba to ba sufanci yake ba an gane ma'anar abin da ke faɗa ka bar aikinka ya bi magudanar ilimi duk abin da za ka yi ka tabbatar abin da ka yi ya yi daidai da shari'a bai sabawa shari'a ba wannan shi ne ma'anar ta ya yasiru masiran ilimi ko siran ilmi yace naziran ilil hukumin dini al'amri mutaƙayyidan eh, bihi kana kallon umarni na addini umarni na um, um, uh, wanda yake kuma ka kayyaje kanka da shi shi amrullahi uh, bari ne wannan bayanin uh, yana da muhimmanci malamai suna faɗa kuma sha Allah dan fojo ma ya rubuta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke cewa amrullahi command na Allah iri biyu ne akwai amrun dini amrun dini ko amrun ikhtiyari wanda Allah ya ce ka aikata kaza kada ka aikata kaza wannan umarni na addini kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji ka bi iyaye kada ka sha giya kada ka caca kada kai ƙarya kada kai munafunci an gane ko hmm. wannan shine amrun dini wannan Dan adam shi yake tsayawa ya bi shi yake rarrabewa tsakanin mumini da kafir wanda Allah yau muwafaka ya bi wani umarni shi Allah yake so wanda Allah ya ƙasƙantar da shi ya kauce umarnin nan shi ne Allah baya so amma akwai amrun kauni wannan umarni ne wanda yake Ubangiji ne ke umarta ba kai yake cewa kai ba. In Allah ya ce ka rayu za ka rayu, in ya ce kai arziki za ka yi arziki, in ya ce kai rashin lafiya za ka yi rashin lafiya, in ya ce ka mutu za ka mutu. Ko? To, kuma hatta shi kansa amrun dini yana ƙarƙashin saidarar amrun kauni saboda idan Allah bai ga dama ba za ka yi sannar ba. Ko za ka yi? In bai ga dama ba za ka yi imani ba. in ya ga dama yanzu nan sai mai da mutum kafiri sai mai da mutum mushriki sai mai da mutum fasiki an fahimta ko to to wannan kai abinda zaka kai je kanka abinda Allah ya dora maka Allah bai dora maka kai wa kanka lafiya ko rashin lafiya ba Allah bai dora maka kai wa kanka eh, rayuwa ko mutuwa ba duka hannunsa suke shi ya halicci mutuwa shi halicci rayuwa amma ya dora maka ka bi shi ya ɗora maka gaban manzansa sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarce ka da shi wanda yake shine wajibi a kanka ka tashi gaba shine bin shari'a so malaman ashariya suna bambancewa tsakanin abin da ke kasab da halkul amali suka ce Allah shi yake halittar aiki amma ɗan adam shi yake girba kasab ya za a fahimci bambanci kamar yanzu kai aure ne ko kana son haihuwa wa yake halitta yaya Allah ko to shi kenan sai ka aure amarya ta zauna ɗakin ta ka zauna ɗakin a ɗakin ka kullum kai sallah raka dari kai sallah raka dari ka ja carbi kai ta zikiri kana salati ba ka je ɗakin ta ba kuna roƙon Allah ya ba ku da za ku samu ɗanɗan? Hmm? Za ku samu? san dai Allah zai halitta ɗan ko? Amma ai ya gaya muku hanyar da ake samun ɗa. Ka auri mata ta zo ake shekara ɗaya, kai kana ɗakin ka shekara ɗaya, kullum kana zikiri. Allah ba ni ɗa, Allah ba ɗa, ba ta Allah ba ni Allah ba ɗa. Amma baka je wajen ta ba. Haka za ku yi ta ku? Babu ɗa. Ko? Kana son ɗan nan? sai ka je kai ka je kai abin da Allah ya ce ga hanyar da ya aje ana samun da sai ka je kai wannan aikin in Allah ya kaddara sai halici dan an gane ko to wannan shine bambancin kasab da harkul amal haka aiki Allah ya kaddara shi yake bada aljanna shi yake bada wuta amma bai ɗauke maka nauyin kai wannan aikin ba an fahimta ko sai ka yi sallan nan sai ka yi imanin nan sai ka bi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi azumin nan sai ka aikin alkhairin nan duk da cewa shi ya riga ya kaddara zaka je aljanna amma sai kai wannan kuma sai ka kaucewa abin da yi bambancin kasab da harkun amal don an fahimci wannan za a fara gane ma'anar shari'a da ma'anar haƙiƙa <clears throat> yace um, kai aikin nan aikin nan yafi ilimi naziran ila tarattubi thawabi wal iqabi alaihi sababan wa kasban mutum ya duba kuma abinda Allah ya rattaba akan aikinsa na lada da ukuba um, saboda wannan ya zama sababi kuma ya zama girba ce kasban in ka je ka saba wa Allah Allah ya rubuta maka zunubi kai ka girbi wannan zunubin shuka kai ko ba ka ba kai ka je ka aikata zunubin shi kuma Allah ya baka sakamakon zunubin ka in ka je kai aikin lada shi kuma ya baka lada kai ka je ka girba kullun ya'malu ala shakilatihi kowanne ya aiki akan shakalinsa in kana so ka je kai aikin alkhairi ka samu aljanna in kana so ka je kai aikin wanda ya je yana karya yana munafici yana animimanci. baya sallah aiki yake yi yana shaye-shaye yana zagin iyayensa aiki yake yi tukuru yana neman wutar jahannama haka wanda yake aikin alhali yake sallah yake azumi yake bada shi aiki yake tukuru yana neman mai aljanna hmm. kullan middu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik girba ya kasabi ya aiki ya yi sosai kuma a ranar lahira ya girba abin da ya shuka an fahimta to ne <clears throat> mutum ya duba wannan eh, ya ce idan mutum eh, ya yi wannan to ya yi wannan akan aiki to ma'azalika fatasiru an tabi kalbika mushahidan lil hukmil kauni al-qada'i amma kana wannan aikin kana aikin nan kana yin abin da Allah ya ce kana bar abin da Allah ya bari amma da zuciyarka mai kake kana shaidar wannan hukmul kauni qada'i kana ganin cewa Allah subhanahu wataala shi ya kaddara maka ka aikata wannan aikin da alkhairi ba kai kai ba ba kai kai ba cewar Allah ne ya kaddara maka bai hana ka tashi kai sallan nan ba ko zunubi in kai aikata zunubi cewar karkashin hukumar eh, kauni kaza'i ne bai ɗauke maka laifin zunubin nan ba sai ka je ka tuba wa Allah ka nemi gafara ba za ka ce Allah ne ya kaddara min ba na aikata saboda haka ba laifi na bane kai ka je ka girba saka sai ka nemi gafarar Allah akan wannan abin da ka girba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat idan ta je ta aikin alkhairi ga ladan nan in ta je ta aiki eh, mummuna ta girba ga nauyin nan kuma babu wanda zai ɗaukewa wani nauyi a ranar lahira wa in tadu musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba ranar lahira ko da mutum zai kirawo rai da aka dora mata nauyi za ta wata wani ran ya ɗauki mata kai ba za a iya ɗauki mata nauyin ko ƙwayar zarra ba ko mun kusancinsa mahaifinka ba zai ɗauke maka ba ɗanka ba zai ɗauke maka ba to saka akan aikinka Allah ya umarce ka da ka bi shari'a kana bin shari'an nan amma a zuciyarka kai mushahadar ka ga cewa Allah shine ya taimake ka Allah shi ne ya kaddara wannan abin da kai la haula wala quwwata illa billah ba ba ba karfinka bane ba dabararka bace Allah subhanahu wata'ala shine ya shirye ka zuwa shi za a lahira kica alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode wa Allah da ya shirye mu zuwa wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shirya kanmu ba ba dan Allah ya shirye mu ba sai ce to wa'annan abubuwan guda biyu hadan da amrani kuma ubudiyatu hatainil ayataini wannan al'amuran guda biyu su ubudiyar wa'annan ayoyin guda biyu wani ayoyi liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sannan ayar inna hadhihi tazkira فمن شاء اتخذ ila ربه sabila وما ma الا illa an الله ان الله كان عليما aliman hakima guda biyu liman sha'a minkum an ga wanda ya ga dama a cikinku ya tsaya akan hanyar istiqama akan akai wanda ya ga dama ya musulunta wanda ya ga dama ya sallah wanda ya ga wannan mai ake bayyana shari'a an aiko muku qur'ani an aiko muku manzo ga wanda ya ga dama ya bi wajibi ne mu tashi mu bi amma idan mun bi nan fa Zuciyar mu mu sani cewa wa ma ta sha'una ila an sha Allahu rabbul alamin da Allah bai ga dama ba da mu ba saka zaka tashi ka bi Allah kuma ka gode wa Allah da ya kaddara maka ka bi shi wannan shine shari'a da haƙiƙa duk mutumin da ka ce shi dan haƙiƙa ne <laughs> akwai waɗansu suna kira kansu yan haƙiƙa ba ruwansu da shari'a to ta ina ya ce liman sha'a an saƙi wa ma sha'una illa an yi sha Allahu rabbul alami liman sha'a minkum an saƙi shari'a ce wa ma ta sha'una ila insha Allah wannan kuma hakika ce yaya za ka yi imani da sashen aya ka kafirce wa sashi afa tu ba da kitabi wa takfuruna bi ba'd manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wanda ya kashi sanin hakikar Allah sun wa ta'ala ba wanda ya kashi mushahadar hakika da sanin cewa komai daga wajen Allah yake in Allah ya ga dama gabaki ɗaya mu sai dauki mu jifa mu a wuta in ya ga dauki mu gabaki ɗaya suka mu aljanna wannan duk sanin hakika ne amma bai ɗauke manzon Allah har Allah ya ɗauki ransa bai bar shari'a ba bai bar sallah ba sai ka ji wani zindiki kafiri ya zauna wai shi baya sallah wai ya ga hakika kafirci bin shari'a wajibi ne amma kuma buɗe da san cewa ita kanta bin shari'ar ba zai iya bin shari'a ba sai Allah Allah ne ya kaddara masa ya bi to bai gama sanin rububiyar ubangiji subhanahu wata'ala ba da cewa komai yana ƙarƙashin sarrafawarsa da ƙudurarsa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku ya halicci aikin da kuke aikatawa wannan hakika ne amma cewar Allah ya halicce mu Allah ya halicci aikin mu bai ɗauke mana nauyin mu bi shari'ar Allah ba wanda bai bi ba shine zai je ya girba abin da ya girba in ka aikin alkhairi ka girbi alkhairi in ka aikin mummuna ka girbi mummuna to muhimmancin wannan um, manazil suratul fatiha muhimmancin faɗar ihdinas siratal mustaqim kenan kullum muke faɗa a cikin sallah a cikin kowace raka. Allah ya shirye ka idan Allah ya shirye ka hakikatan to sai ka samu ka bi shari'a sai ka girbi abin da yake mai kyau idan Allah ya shirye ka zuwa bata sai ka je ka girbi abin da yake mummuna saka wayannan ayoyin guda biyu liman sha'a minkum an yastaqim wa ma na illa an sha Allahu rabbul alami wannan set ɗaya da waccan a cikin eh, suratul insan inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wannan gashi wannan gargadi ne qur'ani wanda yake so wanda ya ga dama ya bi hanya ya riki wato tafarki zuwa ubangijinsa Ya ce wa mace sha'una illa an sha Allah amma fa ba za ku iya bi ba sai Allah ya ga dama inna Allah kana aliman hakima Allah shi ne mai ilimi mai hikima wannan ina fata an gane kuna cikin ana cewa hakika giga ko ina fata za fahimci me hakika me shari'a me hakika me shari'a shari'a abinda Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam shi wajibi ne a bita babu wani mutum ba wani waliyi babu wani bawan Allah ba wani sufi ba wani mutum da zai kai wata manzila wacce aka ɗauke masa bin don ba ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma komin imaninka komin kyan aikinka komin kusancinka da Allah ka san cewa Allah shine yayi maka ba kai kai wa kanka ba ka hutar da kanka daga ujubu ka wuce daga sum'atu ka da kanka daga nutsuwa kuma kullum kana cikin tsoro cewa idan baka ci gaba da roƙon Allah ba rana ɗaya Allah zai iya ƙwace wannan manzilar rana ɗaya ka zo ga kanan kana cikin makusantarsa zai iya nisantar da kai ga, shaidan yana cikin makusanta ko amma ƙarshen ya aka ce da shi ukhruj min hafa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin rana ɗaya to magana ta biyu akan shari'a da hakika in Allah ya maka muwafaka da aikin alkhairi da aikin addini da bin Qur'ani da bin sunna to ka karkata wajen kallon hakika ka karkata wajen godewa Allah da bashi dukkanin bai wannan cewa Allah kai ne kai ba ni ne ba kuma na gode maka da ka shirye idan ka je shaidan da zuciyarka suka rinjaye ka ka aikata zunubi to ka karkata zuwa shari'a da kallon ukubar da Allah ya dora maka kan kai kai laifin nan dan ka koma wajen Allah ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala a nan ba za ka tsaya ka karkata zuwa hakika ba an gane in kai mai kyau ka gode masa idan kai mara kyau ka ɗora wa kanka laifi shi yasa a cikin sahidul istighfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ilayya بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب illa anti yace kaga a cikin da ya cewa abu'u laka bi ni'matika alayya ina nayi itirafi Allah nayi admitin na yadda cewa kayi min ni'imomi wa abu'u laka bi dhanbi kuma nayi itirafi na yadda cewa ni ne na zunubi ne mm-hmm. an gane a'udhu bika min shari ma sana'tu ina neman tsarinka daga sharrin da ni na aikata an gane kaga ai cewa abin da yake alkhari sai ce ni'imarka a kaina amma abin da yake na zunubi sai ce ni na yi zunubin mm-hmm. an fahimta mm-hmm. saboda idan abu ne na alkhairi in kai aikin kirki kai sallah kai azumi kai ibada kai to ka yadda cewa Allah ne ya maka ba kai kai wa kanka ba ka gode wa Allah ka roki Allah ya ƙara maka idan ka gode wa Allah sai Allah ya ƙara maka kamar da in ka gode masa akan arziki ya maka arziki in ka gode masa akan imani ya ƙara maka imani in ka gode masa akan shirya ya ƙara maka shirya walladina ladina walladina tadu alladina tadu zadahum huda wa atahum taqwahum falan ma zahu a zagallahu qulubahum to amma idan ka je ka karkace ka saba wa Allah a wannan lokacin kada ka ce Allah kai ka dora sai ka ce ya ubangiji ka gafarta mu raina ya ja ni zuciyata ta fi ƙarfina shaidan ya yaudare ni na saba maka ba za ka ce Allah ka kaddara mu ba duk da ka san cewa da Allah bai nufa ba da shedan bai sai tasiri akan ka ba a cikin mu'amala da ubangiji a nan sai ka tsaya akan shari'a ka saba wa Allah ka san hukuncin saba wa Allah me kuma Allah ya ce kai idan ka saba masa ka tuba abu ulaka bi bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa kuma tun ran da Allah ya halicci annabi Adam ya koya mana wannan Allah ya ce da annabi Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashke ko haka ya gaya musu amma annabi Adamu Allah ya kaddara masa ya je ya saba wani umarnin Allah fa asa Adamu rabbahu fagawa amma Allah ya koya masa abin da zai ce bai ce ka ce Allah ka kaddara mu ba hmm. ai ya ce fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin ko annabi adamu ya karbi kalmomi da wani kalmomi wani kalmomi adam annabi adamu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah mun zalunci kanmu me ke Allah ka Allah ka sa ni na ka ka kaddara min na aikata daga ran da aka haifa annabi Adamu Allah ya koya mana in ka saba masa in ka saba masa kada ka ce shi yayi ka ce na zalunci kaina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kada ka ce shi yayi to sai ka samu fasajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil muhsinina sai Allah ya amsa masa ya fita da shari'a saka in ka saba wa Allah ka koma kan shari'a in kai abu daidai ka koma kan hakika in ka koma kan hakika sai ka gode masa sai baka sai ya taimake ka ya karɓi aikinka ya ƙara maka amma idan ka saba kace za koma kan hakika to ka jefa kanka cikin halaka ka jefa kanka ka tushe kanka hanyar tuba ka tushe kanka hanyar nadama ka tushe kanka hanyar da za a mayar da wannan zunubin alkhairi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat an gane alaƙar shari'a da hakika an gane saboda ana wayannan maganganun da yawa mutane ba su fahimta ba suna maganganu jahilai da mahaukata iri-iri suna magana shari'a bin shari'a wajibi ce akan kowa idan Allah ya maka muwafaka ka bi zuciyarka tana kan hakika cewa Allah ne ya maka ka gode masa idan shaidan ya yaudare ka ka kauce to ka tsaya akan kallon laifin da kai wa Allah ka nemi Allah ya gafarta maka in kuma ka samu tuba ka ka koma kan hakika cewa Allah shi ne ya yi ka ka tuba saboda me sai Allah ya waiwaye ka kake waiwayensa fattaballahu alaihim tubu, haka Allah ya ce shi Allah ne ya komo gare su don su komo ga Allah subhanahu wataala annan nan za mu tsaya eh,